annan lazinan taƙadu waɗanda suka yi naƙadin ba'adal a hadis sashen wasu hadisai fil jami'ar sahihi min al-mu'asirina a cikin jami'ar sahihi na malaman zamanin nan ka shekul albani masala kamar al'allamatul albani misali in in hasarar intiƙadatuhu wato naƙadinsa ta taƙaitu ne fi a hadisin ƙalila jirgin, a cikin hadisai an kaɗan ba'aduha wafaqa fihi ba'd al-mustahidin al-mutaqaddimin ya dace da sashen malamai mustahidai wanda suka gabata alladhina intaqalu hadhihi al-ahadith wanda suka yi naqadin waɗannan hadisan wa ba'daha lam yuwaffaq fi naqdiha sashi kuma shi ma ba a yi masa tawfiki ba a naqadin da yake لأنها من الأحاديث al'umma تلقتها الأمة بالقبول domin tana cikin hadisan da al'umma ta karɓe su da da karɓa wa ma'a haza tare da haka kaga cewa al'allamatul albani ya yayi naƙadi ko to shi an yadda na farko kunga ya yayi naƙadin wasu hadisan da dama tuntuni ya samu malamai sun yi shi ma ya zai a kan abin da suka yi na biyu akwai waɗanda ya waɗanda shi kuma ba a gabatin shi ba hadisan kuma kafin shi al'umma sun karɓe su sun yadda cewa tabbatattu ne to shin shi ma yana iya yin kuskure ko bai iya yi yana iya yi to saboda haka abin da ya ƙoƙarin cewa akwai matsala wanda kafin wanda suka gabace shi ba su ce akwai matsala ba ba a wafa kama malam albani ba akan wannan da haka su ahalin sunna na halu abu na'ud dalili na dura haisu da inda dalili yake abu mutum shi yasa kullum nake cewa mu gode ma Allah duk wata ƙungiya ta addini ahalin sunna ne kaɗai tambayar dalili ke cikin ajandar su kaga ne ana karatu yanzu duk wanda bai gane mu sai tambaya in ni ma ban gane ban ce to ka jira sai na ƙara bincike ko kuwa amma idan ba wajen da ake karanta da kaya tambaya wani zai ce wuta ya ba a mai tambaya wani za ka yi tambaya masu ya zare ma ne ce ka haddace hadisi dubu tukun ka kafin kamar tambaya ka gani to shine yake cewa wa ma a zalika lam yuqallil shaykh al-albani tare da haka al-allamatu al-albani bai kaskanta matsayin wato min sha'anar jami'i sai ba sha'anar littafin al-imam al-bukhari da qala ba'da hadisihi rawi ya faɗa bayan magana ya akan rawi fi ahadi ahadisi sai ɗaya daga cikin hadisan bukhari ce, yace atla'atul kalama nayin in a kan zance ala hadal hadis akan wannan hadisin wa rawi da kuma rawinsa bifa'an an sunna dan kariya daga sunnar annabi wale kai la ya taƙawwala mutaƙawwilin saboda kada mai ƙirƙiran ƙarya da kallafa ma kansa magana ya yi au ya ƙulu ƙa'ilin ko mai magana ya faɗa min jahilin au hasirin au muguridi wanda yake jahili ko mai hassada ko mai wata manufa ta rusa addini ya ce innal albani lalle al'allamatul albani kada ta'ana fi sahihin bukari ya yi suka a hadisan bukari wa za'afa hadisahu ya da'afa hadisin hadisansa faƙar ta bayyana ne kullu zi basiratin annani ya bayyana ga duk wani mai basira in ji al'albani ya ce ni lam a hukum akali au ra'ayi lam u hakim ni ban hukuntar da akali hankali na ba au me au ra'ayi ko ra'ayi na kama ya fa'alu ahlul ahwa'i kamar yadda 'yan son zuciya suke yi kadiman wa hadisan a da da yawa da suka yi ma bukari na kadi son zuciyarsu da hankalin suka gabatar yasa suka yi ma bukari na kare ce shi a ba wannan hanya ya ba yace wa inna ma tamassaktu na yi riko ne bima qalahu ulama fi hadha rawi ga abinda su malaman suka faɗa akan wannan mai ruwayan wa ma tattabihi qawaiduhum da abinda ka'idar su take hukunta fi hazar ilmi shari a wannan ilimi mai daraja sannan wa mustalahihi da kuma mustalah nasu min raddi hadithun da'ifi na da mayar da hadisi wanda bai inganta ba wa bi khassa musamman ma idan khalafa sika in ya saba mawa sika wallahu a'lam wallahu waliyyu Taufi, Allah shine wanda yake jibintar mutum wajen samun dace wa qala aidan yasi as-sahihani kuma as-sahhu al-kutubi ba'da kitabillah ka gani sune mafi ingancin littafi bayan littafin Allah bi ittifaqi ulama'il muslimina من المحدثين وغيرهم فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة sun bambanta akan wasu daga cikin littattafan sunna bi tafarrudihima bi jam'i asahil ahadith saboda sun keɓanta da tara hadisai ingantattu a sahiha wa tsarin ahadisu da'ifa da kuma watsi da hadisai da'ifai wal mutunin munkara da matanin da yake akwai nakara ala qawaidan matina akan ƙa'idoji masu ƙarfi wa shurutin daƙiƙa da shar'in da yake masu zurfi wa qad wuffiqu fi zalika tawfiqan an datar da su cikin wannan datarwa baligan wanda yake makura lam yuwaffaq ilayhi man ba'adan wanda ba'a datar da wanda suka zo bayan su babban manna nahana hawahu wanda suka bi irin hanyar su fi jam'il sahihi wajen tara littafin da yake sahihi ne kabul kuzaima ba yana da sahihi ba ai kaga yadda bukhari da muslim Allah ya musu muwafaqa bai samu wannan muwafaqan ba wa ibn hibban shi ma bayana da sahihi ma wal hakim da hakim wa ghayrihim da wasu su hatta sara arfan hatta sara arfan amma har sai da ya kasance abu ne sananne ga baki da annal hadisa lalle hadisi fi tsariƙi sihati wasu annal hadisa idan akhrajahu ash-shaykhani aw ahaduhuma idan bukhari da muslim suka fitar da shi ko ɗaya daga cikinsu faƙar al alƙantara ya riga ya tsallake kowace irin katanga wa dakala fi tsariq istihati salama ya shiga cikin hanya na inganci da aminci wala raiba fi zalika babu kokonto cikin wannan al albani fa da faɗi waccan magana shi kuma ya faɗi shi ya faɗi wannan magana A shubhatu as-sadisa shubhatu shida anna jami'a sahiha fihi adadun min al al mu'allaka cewa a ciki akwai hadisin da yake mu'allaf ne wal mu'allaf suka ce shi kuma hadisi mu'allaf min ism al ahadith al marduda yana cikin ismi na hadisi waɗanda wato raddin sa ake ba su inganta ba ba a karɓar su malam yace wa yumkinu al jawab an hada bima yali zai yi a bada ansa akan wannan awalan na farko annal ahadith al mu'allaqa laysat marduda ala al itlaq ba kowane hadisi mu'allaf bane za a ce mardudi ne faminha al-maqbul a ciki a hadisi al-mu'allaq akwai wanda ake karba wa minha al-mardud akwai wanda ba a karba wal hukmu fi zalika raji'un ila al-isnad hukuncin wannan yana komawa zuwa ga isnadi ne hal huwa muttasilun am la ya hadisin ya inganta ko bai inganta ba fa idza kana isnadul hadisi al idan hadisi ne fa huwa maqbulun to hadisi ne maqbuli ana karɓar su inganta wa in kana munkati an fa huwa mardudun da'if idan hadisan mu'allaf isnadin sa munkati ne to ba a karɓar sa wa siyati tawdihu dalika wa tafsilu fi bayani da tawdihi zai zo thaniyan nabi annan a hadisan al mu'allaqa fi al jami' al sahih laysat kulluha marfu'a sun ci ai ba dukkan ta hukuncin ta kai zuwa ga annabi ila annabi fa hunaka nisba kabira akwai nisba babba min ha daga ciki hiya Maukufa, mawqufa asarai ne mawqufai ala sahaba wa tabi'ina adkala al bukhari fi jami fiqhan minhu ya shigar da ita saboda shi fahimtar da yake da shi listifadati min aqwalihim dan a fa'idantu da maganganunsu walisti'tan da kuma ɗebe cewa bi hada ita wa min ma'aluma abu ne sananni anna shart al-imam al-bukhari anna shart al-imam al fi jami'ihi yata'allaqu bil ahadith al-marfu'a yana da ta'alluki ne da hadisai wannan suke marufai al-musnada la bil athar wanda sanadin ya zama akwai ittisali ba a karebo inda suke manquba wa yu'ayyidu zalika ismu kitabi abinda zai ƙarfafa wannan ka gane cewa dan ga hadisi ya saka ciki to sai ka san sharaɗinsa da da yasa sannan sai ka kalli hadisin wannan hadisin ya saka sharaɗin bukari ko bai saka ba idan bai cika ba ko ka gani ka je ka ɗauko rikici to dama bai cikin hadisan bukari idan bai cika sharaɗin ba sai ya ce abin da zai taimaka maka wannan shi ne sannan sunan littafin ga aljami'u ko astahihu sahihu dama yana maka maganan almusnadu abin abinda ya zama to dama yana da ittisali al-muktasar min umur rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi وأكد ذلك ابن هدر بقوله ابن هدر يا قرف قولنا يسي المقصود من هذا التصنيف بالذات أبن أكي في دغوانا التصنيف تعني الذات إنسا هو الأحاديث الصحيحة المستندة شيني المسندة حديثي وإن سك إنجنتا وإن سك المسندة وهي التي ترجم لها سوني وإن الإمام البخاري مسترجمة والمذكور bil ardi wat wanda aka nufi ta hanyar bujiro da su da bibiya al athar al mawqufa asarai waɗanda suke marqufai suna ake nufi waɗanda za a da su sannan ta hanyar kuma mutaba'a wal ahadith al mu'allaqa su hadisi mu'allaqai na'am wal ayat al mukarrama da ayoyi fa jami'u zalika mutarjamun bihi dukkan wannan zaka samu Imam Bukhari yakan yi tarjama illa annaha idza tubirat ba'daha ma ba'd ana lura da sashi tare da sashi wa utubirat aidan bin nisbati ila alhadith akan lura da ita dangane zuwa ga hadisi yakunu ba'daha ma a ba'din sashi yakan kasance tare da sashi minha mufassirun wa minha mufassar a ciki akwai mai fassarawa akwai wanda aka fassara fa kaifa yakunu kal murtajim lahu bi itibari tiyaya zai zamanto abin da ya kawo shi a matsayin ya kawo shi ne dan yi maka tarjaman kada sana'a ce ana lura da shi a matsayin hadisin bukari walakin nan maqsuda bizzat huwa al-asl abinda ake lura da shi shine asalin ka'idar da Imam al-Bukhari ya sa menene ya cika sharaɗinsa? to yana ciki abinda bai cika sharaɗinsa bayawa, baya ciki walau asnada al-Imam al-Bukhari hadhihi al-afa al-mu'allaqa da ta Imam al-Bukhari ya kawo innan abubuwan a na asari wanda suke mu'allaqai fi jami'i la kharaja zalika an sharɗi. da wannan ya fita daga sharaɗinsa. sharadin allaka hama a ma kauniha sahiha sai ya kawo ta kawo ta mu'allaq tare da ta inganta amma da bai cika sharaɗin bukari, ba bai cikin hadisin wa Bukari, hatta la yakhlu bi shartihi kada ya wofuntar da sharaɗinsa. salisan na uku anna adadan min al ahadith mu'allaqa fi jami'i jami' as sahih ja'at mawsula adadi da yawa daga cikin hadisan da suka zo mu'allaq a bukhari sun zo mausula fil kitabi nasu a littafin kansa wa min adati al bukhari daga cikin al'adar imamul al-bukhari shine annahu yu'allaqu al-hadith fi mawdi'i yakan kawo hadisi mu'allaq a wani waje sannan wa yasluhu fi mawdi'in aka ya sadar da hadisin a wani waje talaban liktisarin saboda yana neman ya takaita kaga sai ka san wannan hadisin da kake gani ya kawo mu'allaq a nan wajen akwai matsala ko ya kawo shi musulan a wani wajen kaga ba matsala ai sannan wa adamu takara wa adamu wa adamu takara sannan bai san maimaitawa wa fi hadha yadhkuru ibn hajar a cikin wannan ne ibn hajar yake ambata cewa annahu yuriduhu mu'allaqan yakan kawo hadisi mu'allaq haythu yadhiqu makh haythu yadhiqu makhraj hadith ta yadda yakan yi kunci idan ya ce zai fitar da hadisin a wajen sai kawo shi mu'allaf iz yayin da min qa'idatihi daga cikin qa'idarsa annahu la yukarriru illa li fa'idati ba zai maimaita maka hadisi ba sai idan akwai wa fa'ida fa mata daqal makharaj duk lokacin da yaga wajen yana da kunci wastashmal al matn al al ahkam sannan matanin ya kunshi kunce kunce fa hataja ila takririhi sai buƙaci zuwa ga maimaita shi fa innahu yatasarrafu ta yakan juyar da hadisin fil isnadi zuwa ga wani isnadin bil ta hanyar takaitawa khashiyat ta tatwil saboda din tsoron kada ya tsawaita wa qala aidan wa rubbama daqa alayhi makhraj al-hadith ya faɗa yace sau da wani lokaci yakan yi kunci daga al-Imam fitar da hadisi haisu la yakunu lahu illa tariqun wahid hadisi ba shi da wata hanya sai hanya kwaya ɗaya fa ya tasarrafu hina irin fi to sai ya tasarrafin wannan hadisin fa yuriduhu fi mawdi'in mawsulan wa fi mawdi'in mu'allaqan sai ya kawo shi a wani wajen mawsulan a wani wajen sai ya kawo shi mu'allaq rabi annahu anna al-ahadith al-mu'allaqa allati lam tusal dakhil as-sahih ala naw'ayn wacce ba a yi ainihin wato sadar da ita ba ta su gida biyu annawul awwal ma awradahu al-bukhari bi sigatil jazm akwai abin da bukhari ya kawo shi da sigal jazm wa hadha al-ghalib al-a'am fihi ahadithu sahiha to hatta hadisin da bukhari ya kawo da siga ta jazm mafi yawanci hadisai ne da in ka koma wasu guraren sun inganta wa sababu ta'aliq hadha an-naw sababin da yasa yi wa sababu ta'aliq hadha naw min al-ahadith sababin da yasa ya kawo hadisin mu'allaq yubayyinuhu lana ibnu hajar bi qawlihi ibnu hajar zai mana bayani da magana sai ce asbabu bi qawlihi sababan da yasa lam yusil isnadahu bi sadad da isnadin sa ba imma li kaunihi akhraja ma koma maqamahu ko dai saboda ya fitar da hadisin da ya tsayo a matsayin su fastagna an iradi hadha al-mustaqas sai ya wadatu wajen ya kawo abin da zai cika wannan siyaki walam yuhmilhu bai yi watsi da shi ba bal awradahu bi sigati ta'liqi talaban liftika sai kawo shi da siga ta ta'liqi saboda me takaitawa wa in ma li kaunihi lam yahsul innahu masmu'an ko ya zaman to hadisin ya inganta amma sharadin da yasa dole sai abin da ya ji na hadisi ba abin da wani ya faɗa mai ba aw sami'ahu ko ko ya ji amma wa shakka fi sama'i yayi ne ko kwanto wajen abin da ya saurara min shekihi daga wa daga malaminsa kaga ko dai abinda ya tabbata a wajensa eh, bai tabbata a wajensa ba ta hanyar ne inda na daga cikin sharaɗin bukari da musulun shi ya sanya dole sai an samu allika haɗuwa da wanda zai karɓa a wajen shi ya ji ba da wani lokaci idan bai ji daga wajen mutum ba shi ya ji daga baki da baki amma ya rawato shi ta hanyar wanda ya ji shi a wajensa ko ko ya ji amma abin da ya ji yanzu yana ɗan mai shakka daga malaminsa ausami a homin shekihi ko ya ji daga wajen malaminsa muzakara ta hanyar muzakara ba ma ra'a annahu ya suƙuhu masaƙ al'asiri ma ra'a annahu ya suƙuhu masaƙ al'asiri wa galiba hada fi ma auraduhu an mashayiki to duk abin da ka ga ya koro shi a matsayin abin da ya koro a matsayin asali ko mafi yawancin cikin abin da ya kawo shi to yana kawowa ne daga irin waɗannan wa irin wa'annan malaman annan ustani nau'i na biyu ma aure da ful bukhari bi siga tamrin akwai abin da ya kawo shi da siga ta mi ta rashin lafiya kuma ko ya san siga ta rashin lafiya wa hukiya wa ruya ko siga ce ta matsala ko wa fihi sahih a ciki akwai abin da ya inganta ala sharti ghairihi amma akan sharadin wa? ba akan sharadin sa ba wa fihi al-hasan wa fihi a ciki akwai da aifin da yake al-munjabir wanda ana iya daura raunin sa ya zama su ya inganta wa fihi da'if layin la yunjabir akwai mai raunin da ba zai dauru ba wa fihi qalilun jiddan akwai dan kadan bal nadirun wa hadha al-akhir yubayyinu da'afahu al-imam al-bukhari nafsuhu nafsuhu wannan idan irin wannan matsalar ne abin da yake bai cika sharɗin bukhari ma da siga sai ta rashin lafiya ya kawo shi shi da kanshi in ya kawo yana nuna maka alamar cewa abin bai tabbata a gurin shi ba amma ya kawo khamisan nadir annal eh, mu'allaqat fi jami' sayyid al-bukhari qad wasala an hafiz ibn hajar fi kitabi fi kitab al-asma' ibn hajar ya kawo shi hadisan na yake gani mu'allaq ne sai dai rubuta littafi sai ya sa masa suna tagaliqut ta'ali kun gani tagaliku at-ta'alif wa bayyana anna hadhihi al-mu'allaqat mawsula da abinda da ce gani mu'allaq ne ibnu hajar yace a'a ba mu'allaq ba ne saboda abin da kake gani mu'allaq anan wajen tuga inda ya kawo shi mawsulan sai yake cewa fi كتب السنة الأخرى أو سلة تفن سنة ندما سوى الجامع الصحيح إن من دا جامع الصحيح كنا أبن دا ganin غنم ya kawo مؤلق a littafin shi. kamar bai cika sharaɗinsa ba bai inganta ba kenan ko don ka bar Buhari in ka tafi kenan tirmizi ko lissa'i ko ibn majah sai kaga hadisin ya inganta wa a can wajen tabi annaba ko law sallamna jadalan da mu miƙa wuya. annal a al mu'allaqa fil jami' as hadisan da suke cikin jami'i sai kulliha dukkanta ba bata inganta ba fa inna zalika wannan la na al wusuq bil jami' as sahih hana a amincewa littafin bukhari wala yuqallilu min sha'anihi bi qasanta darajan al-imam al-bukhari da littafihi وذلك لأمور منها سبل الأمر ما سزوا أولها نفرق أن أغلب هذه المؤلقات في تراجم الأبواب ما في يوانش مؤلقات البخاري كاكاسني التراجم نبادي لا في أصل الكتاب ومتنه با أصل الكتاب بخاري بدوا لمثل انت ثانيا الذي أن نسبة الأحاديث المؤلقة wato dangane da hadisan da suke mu'allaq ila al-ahadith al-mawsula la takadu tuzkar bai ma kamata a ce an ambace ta ba domin hadisan da aka kawo a mu'allaq a bukhari zaka iya cewa ba su kai kaso biyar cikin kaso 100 ba ko ba za su wuce haka ba kaga abin da bai wuce biyar cikin 100 ba ana da 90 da nawa ayin mutum ba mugu bane to bai ma kamata ya zama ya shagaltu da abin ba ko kuwa ya sai dan shi a dama kafin shi ne sahabin annabi in yi aikin alheri kuskurensa bai wuce ƙwayayya shi akan fangalalan dutse ba amma shi kuskuren kare cewa yake hangowa salisu hana na uku anna aksara hadhihi almu'allaqat mafi yawancin wayannan mu'allaqatin khariji khariji shurut al-bukhari wato kharaja ya fitar ya khariji shurut sharɗin bukari ya fita sharaɗin bukari fi sayi a sharaɗinsa fala ta hasab alaihi kada ka kirga shi a matsayin hadisin wa bukari li'annahu kama sabaqa kamar yadda ya gabata galibuha asarun mawqufa ala sahaba wa tabi'ina mafi yawanci dama asare ne mawqufai daga maganganun sahabbai sai maganganun wa walaysat musnada kama sharat bukhari ba musnad bane kamar yadda shi al-imam al-bukhari ya shar'anta to sai al-khatima Allah ya sa mu cika da imani malai yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat was-salatu was-salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa man tabi'a sunnatahu wa iktafa atharahu ila yawm al-din amma ba'd yace fayajdu bi ya kamata gare ni fi nihayat hadha al-ba'th a karshen wannan binciken an ubayyana ahamma ma tawassaltu ilayhi in yi bayana mafi muhimmancin abin da na kai zuwa gare shi من النتائج ننتيجوجي وأهم التوصيات التي أراها تستحق الذكر لكم ما في مهم وسيون لنك غنيا كما تنبتيسو أولا نفرق النتائج من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يلي ما في بينا ساكمكن لنك يزوى غريش شيني غاشنا أن أشعر الطائرين في سهي البخاري ما في شعار ولا سكي تقل التافن الإمام البخاري هم الرافدة su ne yan shi'a ko wal mustashriquna sai orientalist wal Walƙur'aniyuna- wal wa ghayruhum min a'da'i ad da makiya addini da wasu waɗannan na biyu anna min abrad ahadath ta'alihim mafi bayyanar manufarsa ta suka fi sahih al-bukhari shine إسقاط الدين kayar da addinin musulunci شجباتي دا saboda دمي nusrat nusrat al-mazhab al-aqdi dan taimakon mazhabar ta addini ta aqida alkhairu li ahli sunna ma kirci ga ahli sunna za'amu lihtiyat fi ad-din cewa za a cire kokonto a addini yan kala kace ko amanya aba za'amu tajjid wa tanqiyatu tura fadar cewa wai dole a sabanta ilimi a tsarkake abin da ya shige shi na banna hubbu zuhuri wa shura san bayyana da shura na uku Annamin min shubaha ta haular hawla tsaye. cewa daga cikin mafi bayyana shubha akan littafin bukhari shine adamu isma adamu al-bukhari cewa al-imam al-bukhari ba ma'asumi sannan yana daga cikin shine ta'assara ta'assuruhu tasirantuwarsa biddugu siyasa fi kitabihi da matsatsi na lokacin siyasa a cikin littafinsa in taqada ba'd al-muhaddisina sashen malaman hadisi da suka yi naqadi wujud al-ahadith al-mu'allaqa samuwar hadisan da aka kawo su mu'allaqai bil kitab annahu mata qabla at-tab'id kitabihi ya rubuta littafin ya mutu gabanin ya dawo ya muraji'a ya tabbatar da abin da ya tabbata wa sabaqa al-jawab an zalika jawabi ya gabata akan wannan ko ثانيا التوصيات وسيوين لما Malam ما لا يتي أهم التوصيات التي يمكن an usiya biha hiya ma yahi ita ce ziyadatul inaya samun ƙari na kulawa bi sunnati da sunna wal da kuma kulawa bi hada ita wadda'awa da kuma kira ila tatbiqiha zuwa ga dabbaka sunnar fi hayatil umma wajen rayuwar al'umma a faradan wa mujtama'ati ɗaiɗaiku da kuma taron jama'a na biyu tarbiyatun nashi taso da waɗanda suke tasowa yanzu tarbiyyarsu ala hubbin nabi akan san manzon Allah wa tauqirihi da mutunta manzon Allah wa ihtirami sunnatihi da mutunta sunnar annabi wa ittiba'iha da binta wannan yana ciki sannan na uku tarfiku azim kutubi sunna kafa girmama littattafan sunna umuman gabaki daya ai kokari a kafa a zuciyar mutane ya zamanto suna ganin girman littattafan nan nawa sannan wa sahihul bukhari khususan a littafin bukhari a keɓance littattafan sunna a game lada a faradul ummati wa ajiyaliha a wajen ɗaiɗaikun wannan al'ummar da kuma generation ɗinta na biyar kashku a ada'i sunna tona asirin duk wani matsayin sunna sannan wa fatuhum da kuma tona musu asiri da kunyata su hatta yuhazzir hatta yuhazzirahum ash-shabab al har sai samari da suke tasowa sun yi taka dan da su wala yaqa'u tsayar da ba za su auka ba fi shibatihim a cikin tarkon su nabiyar al-intisab ala kulli qa'inin fi sunnati an-nabawiyya wa rad'ihi bil uquba wato yin aiki don neman lada akan duk wanda yake wato taɓa sunnar annabi da kuma ainihin wato yi masa tsawa ta hanyar uquba allati tu'addibuhu wa takuffu sharrahu wacce za ta ladabtar da shi sannan ta kame sharrinsa sannan na shida ala ulama il hadisi at-tasaddi lil shubuhati wajibi ne alaga ta malam ko da kuke ilimin hadisi ta kasa ku ne dole ku yi tasaddi ku fito fili yanzu wajen abin da ya shafi shubuhohin nan allati yusiru hal da wanda makiya suke yada ta haula sahihi al-bukhari wanda yake da alaka da littafin mu li'anna fihi ma yatihi himayatan lis kulliha domin cikin kariya ga littafin bukhari akwai kariya ga alal jami'at hakanan jami'o'i wal ma'ahid da kuma ainihin wato abin da ya shafi ma'ahad makarantu wal maratib da santoci wal aqsam kai al-ilmiya da kowane kasakashe na ilimi a samu iqamatin nadawa wani mu'tamarat a samu tsayar da nadawoyi da mu'tamarat liddifa'i an sayi al wajen kariya akan mai sayi al Wata wa rasailin jami'iyya kasa bi jam'i kulli shubuhat hawla sahih sayi bukhari da kuma ainihin wato sajjala kowace risala wacce take da alaka da jami'a tunda ai zaka samu wani project ɗinka sai ka samu akan littafin Imam Bukhari ko ko tarihin rayuwarsa to kula da irin wannan abin da wani ya ba da lokaci don wannan abin kaɗai sai ka ga watsa cikin mutane yana da wani amfani na musamman sannan warraddi alaiha bitawassu da kuma mai da martani akan abin da za a kawo na banna a muƙabilin wannan kuma a yalwata to wannan yana ciki hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in alaga kamalan in akwai ta'aliki da za a yi sai a yi assalamu alaikum wa wa barakatuh dan da kai ka bi karatu in ka ji inda akwai da kalan kana iya yin gyare-gyare الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci har a kara ba da tambaya sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mai da malam gida da tawagarsa da suka zo lallai babu shakka mun rabautu da alkhairi mai yawa a zan kawo wani baiti guda ɗaya na wani mawaƙi da yake cewa laisa min al anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri yace wai shin baya daga cikin hasara a kirga darare da yini a ce yana daga cikin rayuwata amma ban amfana da shi ba babu shakka amsa a anan shine yana daga cikin asara domin kowane ɗan adam yana kan ainihin wato rayuwarsa ne da tafiya akan ajali da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa kamar yadda Allah ya ce fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa man kharaja fi talab ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji duk wanda ya fito neman ilimi yana kan tafarki ne na Allah har sai ya dawo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa lallai hakika mala'iku suna nemawa wanda ya taho neman ilimi ainihin wato suna nema masa gafara a wajen Allah kuma idan sun yi kokarin tashi za su risana su aje fuka su har sai wannan mai neman ilimin ya wuce sannan su kuma su tashi ma'ana rizan bi ma ya tsulubu don yarda da abin da yake nema shine yana neman aljanna kuma yana neman yarda Allah da haka ku yi haƙuri don an tsawaita kasancewar ba a fara da wuri ba kuma sannan insha Allah wannan somin taɓi ne in Allah ya so ya yarda da kaddarawa Allah nan gaba akwai ƙari bayan wannan ma'ana akwai ƙarin wasu daurori da za su iya bujurowa dama kamar yadda malam ya riga ya faɗa a can baya daura da aka yi ta farko to kun ga gashi an samu ƙari kuma insha Allah za a samu ka ƙara samun ƙari liyazdadu imanan ma imanihim Allah ya sa mu dace da haka yanzu mu ji ainihin wato bayani daga wajen jagora ainihin wato shine a ah, malam zai gabatar mana da ɗan talikin sa kaɗan a gurguje ku kuma بياني زام جدا قريش مالن فليت تفضل مشكور بسم الله مالا ودي كلمات إلي بري إمبارا جنس سورار مال أول السلام عليكم السلام عليكم wato ɗan kalmomi ne kawai na jan hankali ni abin da zan ce kullum a zuciyata samari ne suke kaiwa da kawa a zuciyata saboda in aka samu samari suka san abin da suke suka yadda addininsu shi ne ya fi komai suka yarda cewa da su ne addinin zai ci gaba za su ba da saƙon ka karɓe shi daga tsofaffi su kai wa ƙananan da suke tasowa wallahi wannan al'umma ta gama samun arziki amma in dai aka ce samari sun zama latattatu shaye-shaye abubuwa iri-iri marasa kyau shi za su karɓa wannan al'ummar ta gama taɓewa. don haka ni abin da nake kiran samari a kodayaushe ku tsaya ku yi karatu tsaya ku yi ilimi ilimi kuma na gaskiya na haƙiƙa ba na shan ruwan tsuntsaye ba gaskiyar magana sannan kuma yanzu ka duba ga wannan muzakirar in ka ɗauke ta gaba ɗaya wato za ka ga an wanke maka duk wata maganganu da za a yi a kan sahihul bukhari duk wani cewa naƙadi da wani da wani za ka ga in ka ɗauka za ka ga naƙadin ba wai akan ainihin hadisin da bukhari ya kawo ba ne akan kawai sharaɗin da ya kafa ya zama wasu hadisan da su ka wannan sharaɗin ba to me illa anan in dai hadisin dama ai hadisin shi ne za mu yi aiki da shi a cikin addinin musulunci ko mu ɗabbaka shi a cikin rayuwar mu ta addini ba shi bane saboda haka dai a sakon da zan yi na biyu shine shi wannan shibarin da yake ta wannan haukan da Allah ina tambayarsa na farko yaushe ya fara ilimin hadisi ya ba da ansa sannan suwaye malamansa a ilimin hadisi sannan na uku malaman nasu sun kai su yi wa buhari na ɗari ka san ko malami ne kai sai ka kai ka yi wa wanda yake shi ma malami ne na ɗari sannan kai sa kai masa har wannan ɗarin ya zama me ya zama za a yi izina da shi saboda haka ina ba shi ya ba mu ansar wayannan tambayoyin guda uku assalamu alaikum to Allah ya saka malamai da alkhairi tun daga kan shehin malami malamin tarihi a kasar suna zuwa abu sahal a shef talis bunyamin da kuma a shekul imam awal usman Madabu. kuma kuma allah ya saka muku da alkhairi da kuma yan uwan da suka yi ta ɗawainiya su malam abairu da yan uwan cikin masallaci wajen ganin cewa wannan abu yayi gaskiya bayani akan suka da ake wasayi bukhari da ba shi kariya addini ne domin abin da ijma'in ahlus sunna ya kullu a kansa tun daga wancan karnin har zuwa yanzu tun daga lokacin bayan wallafa sayyul bukhari zuwa yanzu cewa asaqul kutubi ba'da kitabillah shine sayyul bukhari asaqu kitabin ba'da kitabillah sayyul imam bukhari kuma wanda suka faɗi wannan su ne suka karkaɗe mana ƙura suka buɗe mana ƙa'idojin da aka gina ilimin hadisi a kai kuma duk wanda zai ilimin hadisi maganganunsu yake karantowa ko kuma sharhin da aka yi wa maganganunsu kuma su kaɗai ne suke da alhakin har yanzu su ce maka wannan shine daidai wannan shine ba daidai ba kuma za ka ga tun a lokacinsu duk wanda ya saba musu ko dai kafiri ne tsantsa ko zindiki ne ya shigo cikin musulunci don yawa musulunci ɓanna ko kuma ɓatacce ne ɗan bid'a mai ɓatarwa ko kuma jahili ne wanda yake da kankan ba da ganganci ko kuma mushtahidi ne wanda ya kuskure to amma za ka ga wannan kaso na uku na hudun mushtahidi wanda ya kuskure ba sukar ma'anar hadisan da ke cikin littattafan yake yi ba a'a yana da ra'ayi ne akan waɗansu ƙa'idoji waɗanda yake ganin cewa imam bukhari da imam muslim sun aiwatar da ƙa'idojin a yanda shi a ganinsa ba a haka ya kamata a aiwatar da ƙa'idojin ba an fahimta? a kuma za ka ga wannan ƙa'idojin ba ƙa'idoji ne mujma'un alaiha ba a hadisi a ilimin hadisi akwai ƙa'idojin da suke mujma'un alaiha misali ba wani malamin hadisi a duniya tun da Allah ya halicci duniya wanda yake ana an yarda da shi wanda ya ce ba dole sai marawaita sun zama suna da nagarta ba duka kowa ya da cewa ba za a hadisi ba zai zama ingantacce ba sai marawaitan sun zama masu nagarta kaga wannan ka'ida ce amma kowa ya yarda da ita kowa ya yarda cewa hadisi idan ya zama isnaduhu ghairu muttasil in isnadin sa ba muttasil bane to hadisin ba zai zama ingantacce ba ta wannan isnadin wannan ita ma ka'ida ce gamammiya kowa ya yarda duk sun yarda cewa duk hadisin da aka gan shi ba tare da isnadi ba ba za a karbe shi ba to ba a taɓa samun matsala da su masu ijtihadin ma ba a samun matsala da su akan bukhari da muslim a irin wayannan ka'idojin la'alla akwai wani sharadi da bukhari ya sa wa kansa wanda ba kowane malami ne na hadisi ya sa wa kansa ba misali kamar a ce intiqa'i na rijal to a wajen intiqai rijal din akwai inda duk duniyar hadisi kowa ga iya inda ya tsaya amma Bukhari saboda ƙarfin iko da Allah ya bashi sai ya ƙara wa kansa to su masu ijtihadin ba wai ta suke cewa hadisin ya ba za a karɓa ba a'a cewa suke yi da ya ƙara wa kansa bai cika wannan ƙarin ba to sai a sa shi a ciki amma tare da haka fa jagoran mujtahiduna waɗanda suka ɗan taɓa Bukhari da Muslim duka fa bai wuce Imam Tariq ba shi kuma abin da ya iya samu da shi da waɗanda suke tattare da shi Allah ya ji ɗansu da rahama hadisai ɗari biyu da goma a cikin hadisai dubu kaza dubu bakwai da wani abu hadisai ɗari biyu da goma ne guda talatin da biyu dukkan su suna cikin bukari da musulun wanda yake ganin yana da ta cewa akan ka'idojin da aka gina karɓa hadisan a kai ba wai hadisan ne ba ingantattu ba a sun inganta shi kansa a wurinsa a wasu wuraren amma dai kanikancin da hanyar da aka bi shine yake da matsala da ita talatin da biyu a cikin sayo bukhari da sahih muslim ya zama saura nawa kenan a cikin ɗari biyu da goma an tar talatin da biyu saura nawa saura nawa ɗari da da saba'in da takwas to saba'in da takwas ɗin a cikin bukhari wanda babu su a musulmi lallama hadisin shi ya ba shi da matsala a musulmi amma dai guda saba'in da takwas ɗin suna nan a cikin bukhari sai kuma guda ɗari a cikin musulun. to dan Allah yanzu hadisai kaddara ma iya hadisan bukari da musulun gaba ɗaya dubu takwas ne a cikin dubu takwas sai aka ce ga baki ɗaya dubu bakwai ba su da matsala aka ƙara wannan raba dubu ɗaya aka ce ita ma ɗari biyar nan ba su da matsala da aka dubu bakwai da ɗari biyar ba su da matsala wannan ɗari biyar ɗin ita ma sai aka raba ta biyu aka ce ɗari biyu da hamsin ita ma ba su da matsala ba da ɗari biyu da hamsin ba ita ma ba a ce gaba ɗaya ba sai aka zartara arba'in aka ce iya ɗari biyu da goma ne wannan da Allah ya ci a ce mai hankali ya kai kalli cewa ma an taɓa wani abu shi yasa imam musulmi yake cewa wan taqadu alaihi ma yasira fa kam tara na tsira. ita ɗan hadisai kaɗan ne aka yi musu intiƙadi kuma a hakan ma inda za ka bibi al-ilzamat wata tabbo ɗin na dara kuɗi sai ka ga duk hadisin da darar kudini ya intiƙadi tare da girmansa da malintarsa kai da kanka in ka maka sharhi da bayani na tafi a gaskiyar kana wajen bukari da musulmi ba a wajen dara kudini da jawa shi yasa ake ce musu mushtahiduna mukhbiquna Allah ya ji kuma sai malam albani da kuka ji an yi bayani wanda shi ma kuma malam albani din hatta a cikin almajiransa ma akwai waɗanda ba wai hadisin da yayi wa bukari da muslim ta'aqqudi ba a'a hatta ma a hadisin da ne duk ta'aqqudi ba akwai inda in ya saha za a ce a'a wannan gaskiya an gano daga baya kamar malam da ya kula da kaza da kaza da bai saha hadisi ko in ya za'afa a ce da malam ya kula da kaza da kaza da bai za'afa ba ko in ya hassana a ce da ya kula da kaza da kaza da bai hassana ba a wannan ishtihadi ne ba wai zaki bane da da zuciya amma irin golden heart ignat golden heart golden heart wanda shine kamar za a iya cewa ke ɗaukar tuta ta kawo shubuhohin nan da ake sukan buhari da musulun da su ya halatta shekara ta alif ɗari tara da ishirin da ɗaya mustashirif ne an ce mustashirif shi ne abinda tura ke sa orientalist orientali shi ne mutumin da yake asalinsa ba musulmi ba ne a yana zaune a wasu ƙasashe waɗanda kamar mu ce ko a asia kamar shi wannan kaga ɗan hungary ne abin nan ana ce masa almajar da larabci ko hungary da turanci ake ce masa ko ba haka ake ce masa ba eh amma dai hungary ake ce masa ko ba kuna kallon bal ba za ku dace za a yi bal da hangiri da kaza da kaza mai sunan yin mako to daga wannan ƙasar yake to su wa'annan suna zuwa inda musulunci yake ne su yi nazarin musulunci da garuruwan musulunci to duk wanda ya shagala a jami'o'in arna ko jami'o'in turai ko yammacin duniya ko gabashin duniya domin nazarin gabas da larabawa ko kuma musulmai da kuma littafinsu da addininsu ana kiransa da suna al-mustashirik al to asalin istishraki an yi shi ne dan a cutar da musulunci to amma akan zo kuma a yi abin da mu za mu amfana inda wani lokacin sukan shigo su yi nazarin da mu kanmu zai amfani to shi mustashirik ne majari wanda kuma sai aka samu mustashirikun suka bibiyo bayan akwai su gladys don akwai su duk dai suna nan da yawa mustashriqun ɗin. to sai aka samu yansu su tambaɗaɗɗu lalatattu a cikin 'ya'yan musulmai su ma sai suka yi koyi da waɗannan mutanen daga cikinsu kamar su Muhammad al-Banna ɗan uwan Hassan al-Banna Hassan al-Banna wanda shi ya kafa ƙungiyar jama'atul ikhwan al-muslimin ta Misra to ɗan uwansa Muhammad al-Banna zindiki ne mulhid idan ka ji inuwar da yake wa addinin musulunci da sunan musulunci abin sai ya baka takaici to bayan nan an samu wasu daga cikin masu danganta kansu zuwa ga musulunci din irin su abu rayya irin su ahmad amin duka yawancin su ɗan misira ne da irin su qasim amin qasama allahu zaharahu wa alqahu fi sijjin da irin su rifa'a tsahatawi da irin su huda ash-sha'rawi da irin su nawal as-sa'dawi wanda ayin tana nan kaga kanta daga san furfura yadda ka san audiga saboda tsufa kuma Allah ya la'anci tunaninta don ire-iren waɗannan tarkacen mutanen da kuma atsalaniyun waɗanda gabaki baki ɗayansu su sun sallama da nasi kawai hankali suke aiki da shi irin su a Muhammad Sharafi ɗan Tunusiya yana nan irin su Abdulmajid Sharafi irin su Aljabiri irin su wannan mutum Muhammad Shaharor da ya halaka kwanan nan ɗin nan wa'anda idan ka ji kafircin da ke cikin maganganunsu kuma sannan idan ka ji yanda suke sukan Imam bukari da Musulun, suka ta rashin kirki da rashin mutunci da irin su Ibrahim Adnan yake kowa na wannan zamanin wanda shi ma yanzu yake tattasowa wa'annan maganganun su ne arna kiristoci suke ɗauka suke wasu ahalin suna raddi da su da kuma maganganun da 'yan shi'a suke dama shi 'yan shi'a ka fitar da shi ma daga cikin yaƙi. to wa'annan mutanen su ne wa'anda aka sani da tattaɓa sayihul bukhari shi yanzu wannan da yake ta hayaniyar wala duk maganganun da yake faɗa ba wata sabuwar magana tsakanin littattafan mustashriqun din nan da wa'annan aqlaniyuna da wa'annan mulhiduna zanadiqa da kuma 'yan shi'a rawafi dukkan maganganun suna nan a ciki mu ba wata sabuwar magana da yake wata mu taba jinta ba kawai dai sai dai mu ce ba mu ji ana yin ta da Hausa ba amma mun saba gani mun kuma saba karantawa kuma dawa mun san akwai masu yin shi yanzu in yana yi yana zaton ba a san a ina yake ɗaukowa ba alhali kuma kifi yana ganin ka ne mai kuma. Abin da zan take da shi a ƙarshe a ilmance wannan handa awu da malam ya karanta mana Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ɗaukaka ladansa ubangiji Allah ya sa wannan karatu da ya mana ya zama sanadiyar kofar buɗewar basirarsa da arzikinsa duniya da lahira kuma Allah ya saka masa da alkhairi an wannan ziyara ta karamci da girmamawa da kyauta da ya kawo mana a ta kunshi ilmai masu tarin yawa ina ba ku shawara ku sake bibiyar ta a nitse a tsanake abin duk da ba a gane ba a jalayi malam fejinsa yana nan abu da za a iya aika masa da tambaya kuma a nan ɗin ma ba lallai sai malam ba malaman da muke da su a nan su ma duka za a iya tambayar su ah, sannan kun san yawancin wasu ƙa'idojin ana yin su a karatun karatun da muke yi na ah, توفة القاري والسامع والقاري في ختم صحيح البخاري kusan da muka da aka zo babu mu'allaq al-ahadith al za ku kusan din mun yi su to kawai istidrakin da zan wa malam a gaba ɗaya hadisan da ke cikin sahih al-bukhari wanda suke muallaka hadisi dubu ɗaya ne da ɗari uku da arba'in da ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya abin da ake rufi da mu'allaf shine wanda imam al-bukhari bai faro daga malamin sai ce ni wana haddasa ni wana haddasa ni a sai shafi malamin sa sai ya datso isnadin daga inda ya datso wataran yana faro shi ne daga malamin malaminsa wataran ma kawai zai ce maka an karɓo daga sahabi wani ya ce manzon Allah ya ce an fahimta to wai na hadisai 1341 shi kansa bukharin in ka zizi sahihul bukharin ya cike musu isnadi a wurare 1182 ma'ana akwai hadisi ɗaya da da da ɗari tamanin biyu out of dubu ɗaya da da da ɗari uku arba'in ɗaya. wanda dukansu ba mu'allaqat bane kawai sun zo mu'allaqat kuma sun zo mausula nawa ya rage 159 ko wayannan 159 duka ma wanda zai soki sahihul bukhari da mu'allaqat to akan su zai suka su kuma sun kasu kaso biyu akwai wanda imam al-bukhari zai ce wana ya ce ko an karɓo daga wani to wannan shi ake kira mu'allaq bi sigatil jazm mu'allaq bi sigatil jazar akwai kuma wanda bukhari zai ce maka kuma an rawaito ko an hakaito ko an ce wannan shi yake kira mu'allaf bi sighati at tamri to wannan bi al jazm din wanda zai ce wane ya ce qala wane malaman hadisi ijma'an sun yarda cewa duk wanda buhari ya shafe a cikin su to ba shi da matsala ma'ana isnadin yana da inganci har zuwa kan wanda ka gani da ido inda yake da matsala kawai to daga inda ka ga isnadin zuwa sama shi ko bukhari ya kawo maka shi dan ka gani kai nazarin sa amma inda ya shafe maka ya wadatar da kai baka da wata matsala kuma me yasa yayi haka yayi haka ne dan ya fitar da shi daga sharadin sahih kuma bai kawo shi a cikin asalin littafin ba sai kashi a cikin tarjamar babi wanda kuma tarjama babi ba ma wai hadisi mallaka sai kan kawo ma magana tasa babin da yake magana akan kaza to dan ya karfafu wannan ra'ayin ne sai ce kuma wane ya ce kuma sunan an ce mana kala hudu ne akwai hadisin da yake sahihi ne ala shartihi amma malam ya gaya mana cewa li'annahu kharaja ma yaqumu maqama ma yaqumu maqamahu ko kuma li'annahu sami'ahu fil muzakara ko shakka fi sama'ihi ko kuma wani abu da malam ya faɗa ko kuma ya zanto a hadisin ya sauka daga matsayin sahih hadisi ne hasan bai kai darajar sahihi ba kuma ba shi da abin da zai karfafa hadisin ya zama sahihi sai ya kashi mu'allaka wa illa a cikin sahih bukhari akwai hadisu hasana ai amma sai dai bi ta'addud turuqiha takunu sahihan li ghayriha a hatta a cikin a bangaren mu'allaqat a cikin bisiratit tamrid wala yana ce min lokaci yayi hatta wanda yake bisiratit tamrid din wanda yake fihi da'fun yasir da wanda yake bisiratul jazm din zaka ga raunin ba wata matsala bace wataƙila ya ginu ne akan wata ƙa'ida ta shari'a da malamai suka saba da ita misali hadisin da yake akwai inqita'i a ciki ai ba wai ana tabbatar da cewa dole manzon Allah bai faɗa bane misali da yake cewa qala qawus ɗawus ya ce ƙala mu'azu mu'azu ɗan jabal ya ce lokacin da maza Allah ya aike shi yaman ya ce ni bi ardin siya bi khamisin aw labisin ku kawo mini kaya riga ko kuma tufafin sawa ahwanu alaikum ina ganin ya fi muku sauƙin a ce ku kawo shinkafa ko hatsi ko alkama wa khairun li ashabi sallallahu alaihi wasallam makana zurrati wa sha'ir ahwanu alaikum wa khairun li ashabi rasulullahi sallallahu sai Imamul al-bukhari yace qala tawus to duk inda aka shace kafin tawus yana ba shi da matsala matsalar kawai shine tawus bai ji hadisi a wajen mu'azu ba amma wannan zai nuna ba a ji masa ba an ji masa shi wataƙila Bukhari ya gamsu da hanyar da aka ji masa amma saboda amana ta ilimi sai ya kawo shi mu'allakan da sigatul jizam dan a zauna lafiya misali kuma wanda yake za'ifi wanda aka kasa gano hanyar da za a karfafe shi shi ma mu'allakan misali wanda ya kawo shi bi sigatul na cewa kuma an rawaito daga Abu Hurairah cewa mutum in limani in yayi sallah to in zai na fila sai ya canja waje wannan kuma ta'arafa alaihi nas mutane sun saba da haka ko ko ba komai a hankalta ma domin duk inda kai sujada zai maka shaida ranar gobe domin shaidar ka ta yawaita to amma duk da haka saboda ta fuskar isnadi bai inganta ba ba zai yi ya karfafa ba sai bukari ya kashi mu'allaqan bi sirati tamri to me matsala anan da haka mu dai mun yi imani kuma mun gaskata kuma mun yarda wanda ba su imani ba to suna cikin shakka da shiruwa? fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya nuna mana ita gaskiyar ya ba mu ikon binta muna sanarwa muna ƙara bai mai cewa akwai lakca da malam zai gabatar in an jima in Allah ya kai mu mai taken a nan masallacin mai taken abubuwa goma da da 'yan shi'a suke da alaƙa da su abubuwa goma da shi'a ke da alaƙa da su a Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko kuma ya nikar da harshen ta, ko kuma Allah ya rubuta wannan a cikin nizanin kyawun ayyukan ko hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh